yau za mu tashi addu'a ta saba'in a cikin littafin ta biyar a cikin babin malam ce bismillah rahman rahim akwai kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillah rahman rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يتي بعد كل صلاة wannan surori ƙulhuwa falaki nasi bayan kowace sallah sai an karanta su duk ranar da mutum ya sallafa lalla to ana da bukatar ya karanta wannan falaki da nasi da kulhuwa Sabon wannan hadisin shine Uquba ibnu amir shi rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amara ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidat dubra kulli salatin annabi umarta ta yayi yace idan ka karanta waɗannan kula'uzai a ƙarshen kowace sallah al muawwizat din anan ya haɗe dukkan surorin ne kul wuzu bi rabbil falaki da nasi da kul huwa ma duk ta shiga ciki amma abinda aka fi sani ya shahara an ce mu'awizat ana nufin falaki da nasi to amma anan yana nufin as-suwar as-salata kullaha duk surorin guda uku wannan riwayar Abu Dawuda da Imam Nasa'i da Imam at-Tirmidhi duk sun ruwaito a cikin sunan nasu so ana da buƙatar musulmi in ya idar da sallah yayi wannan gabaki daya akwai riwaya da ta zo idan bayan asubayi ne sau uku uku ake kowace sau uku in magariba ne ma sau uku kamar yadda muka karanta ana karanta la ilaha illallah da la sharika lahu guda goma bayan asuba haka guda goma bayan magariba to wannan shine abin da shari'a ta ainihin wato karanta man menene hikiman cewa kullum bayan idan da sallah sai kai waɗannan surori guda uku saboda akwai neman tsari daga shedan shedan ba zai gushe ba yana maka wasu wasi a rayuwar ka kullum kuma yanda za ka magance shi ne da addu'a to a ce duk sallah farilla idan kai sai ka nemi Allah baka kariya ya baka tsaro na musamman daga wasu wasin shedan da sharrin shedan to wannan ba karamar nasara ba ce kwarai da gaske shi yasa manzo Allah ya ce kullum a rinka neman tsari daga shedan wato bayan an ida da sallolin nan guda biyar kamar yadda wannan riwaya ta tabbatar a na farko yayi bismillah duk kowace sura idan za a karanta ta ana yi ta da bismillah amfanin kawo bismillah a tsakanin surori shine dan ya bambance ma tsakanin surar can da wacce sura shine hikimar kawo bismillah kuma dama ita bismillah an saukar da ita ne tuqra baina suwa dan a rinka karanta ta tsakanin surori na farko akwai huwa huwallahu ahad umarni ne ake ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ya musu cewa lalle Allah shine kwaya daya tilo ahad Kul wannan shi yasa ake ce da ita suratul ikhlas surar da take magana akan ikhlasi da tauhidi da kadaita Allah huwa shi Allahu Allah ahadun kwaya daya ke rak ahad ana nufin wahid sai dai in zurfin ma'ana ne ma da iyakan cewa ahad ya fi wahid Allahu samad shi Allah shi ne ake nufatansa da bukatu sannan kuma shi Allah shi ne wadda kowa yake da bukatarsa bai da bukatar kowa kuma shi ne ma'anan asamad kamar yadda mukaranta. karanta lam yalid wa lam yulad lam yalid Allah bai haifa ba ba zai kuma haifa ba wa lam yulad kuma shi ma ba haifarsa aka yi ba babu wata mai haihuwa kuma za ta haifi Allah wani aƙida ce dole ka yadda walam yakul lahu kufuwan ahad ko kufuwan ko kufuan ahad a kira'ar shi kufuan a habs kufuwan bai da kufu kini sa'a tsara aboki bai da shi shi kadai yake tabaraka wa ta'ala to ka jaddada tauhidinka bayan kowace sallah wani abu ne mai muhimmanci wannan suratul ikhlas din manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallam ta'dilu thuluth qur'an daidai take da ɗaya bisa ukun alqurani duk wanda ya karanta qul huwallahu guda uku to daidai yake da wanda ya sauke qur'ani qul huwallahu ɗaya kamar izu ashirin take saboda muhimmancinta kenan yanzu da za yi ka karanta ta sau uku to Allah zai baka ladan kamar ka sauke Qur'ani da nassin hadisin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama suratul ikhlas kenan akwai ta gaba qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq al falaq wayewar asbahi ya Allah ina neman tsarinka a matsayinka na rabbul falaq wato ubangijin wayewa yanzu nan idan gari ya waye kaga wa yake wayar da shi Allah ko ba ka bane shi ya halicci komai tabaraka wa ta'ala kuma shi ke da ikon sarrafa komai ya kawo shi ko ya ki kawo shi in ya ga dama wato sai ya sa asibayin ta kiwayewa eh lokacin yayi agogo ya zo kuma garin ya kiwayewa wayewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya Allah ya ce yanzu ba gani idan Allah ya sanya muku dare ya shuɗe ta tafiya shine sarmat kuna da wani Allah da da zai kawo muku wayewar gari ba Allah ba kuma qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin taskununa fi. kuma idan Allah ya kawo muku yini kullun akai ta rana yini ya kiya kawo daren kuna da wani Allah ne da za ku je ku ce kawo muku dare wanda za ku samu sukuni da kwanciya a ciki ba ku da shi kenan Allah ne yake kawo tabaraka wa ta'ala wannan kalmar kul tana nufin ni ina umartan ka ya Muhammadu ka gaya musu a'udhu kalmar a'udhu tana nufin alja wa tasim ina dogaro kuma ina riko wa aluzu kuma ina neman mafaka duk yana zuwa da ma'anar a'udhu min sharri ma khalaq ya Allah ka tsare mu daga sharrin duk abin da ka halitta mana min sharri jami'i ma khalaq Allah duk abin da Allah ya halitta in dai yana da sharri kana neman Allah ya tsare ka da shi min insin wa jinnin wa hayawanat da mutum ne da aljani ne da dabbobi ne sharrin mutum ne sharrin aljani ne sharrin dabbobi ne sharrin iska ne sharrin komai in dai kace min sharri ma khalaqa nan to kana nufin Allah ka bani wata kariya ta musamman daga sharrin waɗannan abubuwa wa min sharri ghasiqin idza waqab da kuma dukkan sharrin da zai zo gamamman sharri da zai zo cikin dare shine ghasiqin idza waqab wanda zai lullube mutane akwai sharri da yake sauka cikin dare yana yawo subhanallah akwai dabbobi masu cutar da mutane cikin dare akwai dan adam shi ba zai cuce ka da rana ba sai da daddare za ka gan shi yanzu misalin Allah kiyaye mutum yana kwance a gidansa da iyalinka kawai ka ga mutane da makami sun zo za su kashe ka ai kaga ai kaga wannan sharri ne malam ko ba ka bane kenan shar ma yakunu fil layl dukkan sharrin da zai zamanto a cikin dare wani yana kwance kurum sai ga mutum a kansa bai ji buɗe kofa ba bai ji ballewa bai ji komai ba sai ji ana bugun sa aka ce tashi kurum kuma aka ce kashe shi za a yi kaga wannan ai tashi hankali Allah ya sauke kalmar al-ghasiq a larabci tana nufin wato dare yayin da ya fuskanto da duhunsa an gane al-ghasiq tana nufin dare idan ya fuskanto da duhunsa al-waqab a larabci tana nufin shiga ina neman ka tsare ni daga sharrin dare da ya taso da duhunsa ya shigo mu rana tana faduwa wa qabal layl kenan dare ya shigo to ya Allah muna neman ka tsare mu da wannan wa min sharrin nafathati fil uqad da sharrin matsafa da suke tofi a cikin kulle kulle min sharri annafathati fil uqad annafasat ana nufin wato as-sawa'ir matsafa waɗanda suke yin tsafi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin su ka tsare ni daga daga makircinsu ya Allah ka raba mu da sharrin matsafa ina jin akwai bukatar mutum ya nemi Allah tsare shi sharrin mai tsafi ko wallahi matan kalmomi ne malam masu tsada haina masu muhimmanci wallahi shi yasa aka ce wai bahaushe ya ce falaki da nasi maganin yan tsurku haina duk wanda ya rike waɗannan surori da ikhlasi tsakani da Allah yake maimaita su to su kadai sun ishe ka kariya da tsaro menene babu anan kuma me baka nemi tsarin sa ba sharrin mutum sharrin aljan sharrin rayuwa dukka ne ma Allah yake ka to me saura kalmar annafasat wato su matsafa idan suna yin tsafi akwai kulle kulle da suke sai ai kulli sai ai tofi ai kulli a tofa kulle kullen matsafa ka san surkulle ne tsafi a ɗauki gashinka a hada a kulla a tofa a yi shari a yanki rigarka a hada a tofa a yi shari wani lokacin a ɗebi miyau ɗinka ko kaki ma an kai shi sa aka can kai ka binne wani lokacin a zo a ɗebi ƙasar takalminka takalmin da kake taka ka duba fa ƙasar takalminka ita za a ɗiba yi sihirin da ita shi sa ba ka da wata dabarar da zaka kubuta wani lokacin a yi abin a zuba ma a ruwa baka sani ba wani lokacin a hada da yaron gidanka a yi maka ko a hada da matarka yi maka ko ita matar taka ta tura ta sa a yi maka dan biyan bukatar ta ta duniya kuma sihiri yana ci maganin sa addu'a kar wani ya ce shi ba isa yi mai sihiri ba zai iya yi wa a yi maka kuma zai iya yi wa ya tasiri a kanka kuma shi abokin gaba kuma ba a rena shi ah kocin naka ce ya kamata kai sakaci da ita cije ka to ballantana dan adam da kake ganin kaman bai kai ya kawo ba in harcin naka za ta iya maka illa sauro zai iya maka illa har ya kashe ka sauro fa ya cije ka har ya kashe ka to dan uwanka dan adam fa min babu aula so sai mutum ya kokari ya kiyaye an saukar da su saboda ka samu tsari daga dukkan sihiri daga dukkan tsafi kun san annabi an masa sihiri sallallahu alaihi wasallama yana kamar yadda ibn kathir ya kawo cikin tafsirin sai yana cikin sababin saukan suqula uzamma sihiri aka yi masa aka hada da gashinsa kum na taji kai in kana taji kai da kum ba ana samun sauran gashin ka ba to shi aka ɗebe aka je aka kulla aka yi tofe-tofe aka yi kulle-kulle aka je aka binne a cikin wata tsohuwar rijiya shi shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasirin da sihirin ya masa sai aka hana shi zuwa wurin iyalin shi ya daina zuwa yana musu rabon kwana bai ma san baya yi ba amma bai taba annabtansa ko wa'azinsa ko da awarsa ba amma ya taba mu'amalarsa ta rayuwa da iyalinsa suka ce baka zuwa yace yana zuwa ya rasulullahi baka zuwa suka yace yana zuwa to shine Allah ya turo masa mala'iku guda biyu yana mafarki inda shi mafarkinsa gaskiya ne sai dai mala'ikan yake cewa wannan fa rajul ne matbub matbub mashhur kenan an yi mai sihiri amma sihiri sai ɗaya mala'ikan ya ce waye ya masa sai aka faɗi sunan wani bai yahude ya ce shi ne sai ya taki tambaya a ina aka binne sihirin ce ya yi a rijiya kaza da me aka yi da kaza aka washe gari annabi ya tashi ya je sa aka tono rijiyar aka samo abun aka ƙone sihirin aka lalata shi na umar kun sani akwai kissa kuma da ta zo aka sa guba wata bai yahudiya ta je ta samo nama ta dafa naman dabba ta zuba gufa a ciki ta kawo annabi don ya ci ya mutu ya ɗauka ya sa a baki mala'ika ya ce da shi ka ajiye naman nan karkace an yi sihiri ko an sa guba a ciki sai ya ajiye bai yi wa kowa magana ba cikin sahabbai sai ya ce a kira matar da ta kawo wannan naman sai ya ce ta ci sai ta ce ba za ta ci ba ya ce me yasa ba za ki ci ba ta ɓoye ba ta ce dai ba za ta ci ba saboda ta sa wani abu a ciki sai ce me yasa ki kai mun haka sai ta ce dan na kashe ka mutane su huta da kai to kaga yanzu anan min sharri ma khalaqa ita shiga Allah ka raba mu da sharrin abin da ka halitta malam akwai mutumin da aka yi mai sihiri da wato yaronsa a ofis da yake siyo masa abinci wurin mai abincinsa daga siyo abincin kafin a kawo masa ofis din aka shirya tsiyar an siyo abincin an taho kafin a kawo masa dan aiken da yake siyo mai abincin aka ce da Allah zo zo zo da Allah zo ka karɓo mu wannan aje abincin je karɓo mu nan da Allah nan ce ai ai an aike ni aje yanzu yanzu ne ba wani bata lokaci bane sai ya aji to abinda aka je aka shiryo aka haɗo din a wurin bukan da menene abu ne ma'iya kamar mai ne sai aka buɗe miyar abincin sai aka tsiyaya shi kurin alai aka gaggauraya kawai sai ya zama miyar kamar mai ta samu yaro ya zo dauki abinci ba a rage komai ba ba ƙara komai ba zai iya ganewa ba ba ma yaro bane babban mutum ne ma ya kai masa alaje ya zauna ya ci abinci nak shi kenan kuma sai masifa ta same shi to malam ya zaka ka kubuta daga irin waɗannan in ba addu'a ba lemo fa yanzu na kwalba zaka iya saya zaka shafa kafin a kawo shi za a iya sa wani ba ciki ba kuma ba za gane ba akwai abin da ake iya huda kwalba a huda a tsiyaye abin da za a tsiyaye a sa wani roba ko na abu a manne shi ta kasa ba za ka iya ganewa to ya za akwai wanda suke hadawa da da kayan wanki ba kowa yana bada aje a mai wanki ba kayan da kake barawa na wanki rigunan ka su za a je a samu ta ciki a yanka a yanki rigar ka a a bawa boka ya hada ya maka ya kulle kulle akwai wanda za a rataya ma a tayar motar ka ko a karkashin kujerar ka ta motar ka akwai wanda aka je aka zuma musu su allurai ne su menene a karkashin randa a gida ana zuba ruwa in dai aka sha ruwan wannan randar to sihirin ya kama malam ashiya tsira idda la tu'addu wa la tuhsa abubuwa masu tarin yawa na sharrin dan adam akan sihiri da makirshi ba za ka iya irgawa ba ka da magani sai addu'a eh ba ka da magani sai addu'a ba ka da magani sai addu'a to Allah yake nema ya ba mu tsari wa min sharri hasidin idan hasad ga wata babbar masifar kuma ya Allah karba mu sharri mai hasada yayin da ya hasada alhasir shine alladhi yuhibbu zawalan ni'ma anil mahsud wanda yake so wata ni'ima da aka yi maka Allah ya kautar da ita har lafiya fa ana maka hasada akanta alai kuwa yana bakin ciki me yasa kullun lafiyar ka galau baka ciwo wanda yau ka zama kana larura kana kwance sun fi son haka ballantana dukiya kan wanda Allah ya masa rufin asiri dama ai sai ya tokara da addu'a wani dan ni'iman nan da kake ciki da iyalinka wallahi baya so makocinka ne amma yana bakin ciki duk nan da ya ganka sai gaban shi ya fadi bare da gaske me yasa zaka zama cikin rufin asiri ka samu nutsuwa shi kuma yana cikin wani yanayi baya so baya so so kuma shi ma hasadan nan jama'a tana ci idan mutum ya zo yana ma hasada yana ma hasada yana ma hasada to ita ma kuma tana yin tasiri har ciwo ake kamuwa da shi ta dalilin wani yana ma hasada sai ciwo ya kama ka rashin lafiya ya kama ka shi ita illar hasada mutum biyu take illatawa wanda yake da hasadar yana da ciwon hasada a zuciyarsa ta hana shi bacci ta hana shi natsuwa kullum iya cikin damuwa dan da ya ga wanda yake wa hasadar cikin wani yanayi to sai shiga damuwa duk wanda ya ga cewa in dan uwanka yana cikin wata ni'ima sai kaga baka so to ka je ka dage da addu'a kana da matsalar hasada ko wani alheri ya samu dan uwanka sai ka ji bakin ciki a ranka kamar me to kana da hassada ba sai an an rubuta a kofar gidanka an faɗa ba jikinka ma zai gaya ma ba ka so ka ga wani ya ci gaba to kana da hassada kana farin ciki ka ga wani ya shiga cikin wahala ko wani ya karye ko wani ya rasa aikinsa ko ya wayi gari bai da komai a gidansa bai da abin da zai ci 'ya'yan sun shiga wani yanayi kana jin daɗi in kaga dan uwanka yana cikin wannan to kana da matsala arziki Allah ne yake bawa kowa ya je nema wajen Allah yayin da wani Allah ya bashi dukiya kake bakin ciki to kana nuna Allah bai yi rabon daidai bane shi Allah ya cuce ka ya ba wancan kenan kai ya hana ka mai hasada Allah yake kai wa farmaki direct so malamai har sarwa suke ayi wa mutum rukiya ta mai karatun qur'ani da addu'o'i ana tofe shi ana bashi addu'o'i yana sha a cikin ruwa don ya samu waraka daga matsalar hasada da ake mashi kaga ai abun ya zama abun da ya zama to shi kuma mai sana kullum bai da zaman lafiya a rayuwarsa ba yanda za a samu nutsuwa abun hawa in ka canja fa wani ciwo yake ji sai ya je ya yi zage zage abun hawa abun hawa ba zai iya hakuri ba shi bai ba zo aka nemi taimakon su ya cika kuɗi ba ko ba cewa aka yi da kuɗin su za a yi ba babu alaka ta sama ko ta nesa amma a matsayinka na dan uwansa kuna haɗuwa, ko a kasuwa watakila ko a wajen aiki na gwamnati me yasa zaka canja mota ko me yasa zaka sayi mota ko me yasa wani zai je gina gida ni ko ban je na ginawa ko me yasa wani zai rinka hawa mota irin tawa hasada fa wani abu ne mai faɗi shi yasa Allah ya ware aya guda a kanta ko ayoyi kuma malamai suka ce shi alhasidu kullun yas'a fi zawaliha yani zawalin ni'mat anil mahsud aiki fa zai tayi yadda zai raba ka da wannan ni'imar shine at-tamanni zawalun ni'ma anil ghair kai burin Allah ya kautar da wata ni'ima akan wani dan uwanka iyayen da zaka yi sai ka yaƙe shi ka raba shi da wannan abu to wannan shine hasada shekul islam ibn taymiya yake cewa hasadu karahatu ni'matillahi ala alghair hasada ita ce mutum ya kyamaci ni'imar da Allah ya wa dan uwansa ya ji baya su. ita ce hasada tamanni zawalin ni'ima da kuma kokarin kauda ni'imar sannan kuma da kin ni'ima din amma ba laifi kai burin Allah ka bani arziki irin nawa ne wannan ba hasada bane Allah ba ni arziki irin nawa ne ne aiki irin nawa ne ko ne aiki fiye da nawa ne wannan ba hasada bane kaga anan ba kai burin Allah ya kwace na shi ba har mutum ya je ya samu gobara ya samu hadari ko barayi sun zo kaji mutum yana cewa kadan ma kenan kadan ma ya gani kadan ma ya gani ke ta kirkirar ƙarya da zai lika dan dai kai baya san shi to wannan masifa ce Allah ya raba mu da wannan yawwa maita ita ma tana cikin babin hasada al'ain wani da ya ga wani abu na ni'ima a jikinka da ya ji ba daɗi to sai ka je kamu da ciwo wallahi ko haihuwa aka maka ko yaron ka ya gani idan mai ciwo mai matsalar ce da ya ji ba daɗi to sai yaron ya samu matsala mota in ya gani yana ganin mota ka hau in mai ciwon hasadan ne da ya ji abin bai yi masa ba da ƙaddarar ubangiji sai ka samu matsala kullum kana gareji ko ka je wata akuya ta gitta ma ka je kokarin kauce mata ka je ka afka wani rami gaba ɗaya tare kwarkwace wa ya kadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun kafirai fa inda za su samu dama da ido sai sun halakar da kai ido kurum da ido saboda bala'in hasada su halakar da kai da idon su kallo kurin da ido mutum ya maka kallon masifa kallon bala'i kallon ya jefa ka cikin sharri kawai ba dan komai balan ma samu zikir kuma bayan wannan su rinka cewa kai mahaukaci ne ta ya zaka kauta daga wannan malam sai dai kai ta addu'a wallahi sai dai mutum ya dage da addu'a al'ayin din nan shi yasa aka ce duk mutumin da ya ga wani abu ya yaba to ya ce masha Allah tabarakallah mun gama da falaki ko sai qul a'udhu bi rabbin nas malikin nasi, ilahin nas kul ga ya musu ya manzo Allah ina neman tsari Allah ubangijin mutane ya kiyaye ni ka duba wata hikima rabbin nas ubangijin mutane ya maka maganin mutanen eh saboda sharrin su dan adam yana da sharri ba eh dan adam yana da sharri dan adam yana da sharri kuma ana yin sharri malikin nas kai ne mamallakin mutane naka ne kayanka ne ilahin nas kai ne abun bautar mutane allan mutane ya Allah ka raba mu da sharrin waswasul khannas wannan shaidani zal waswas shaidani mai waswasi al khannas wanda yake arraja wanda zai ta dawo ma da waswasi aje a dawo aje a dawo shine shaitani jasim ala qalbil insan kullun sai ya sama waswasi waswasi akan Allah din ya rinka sa ma tunanin wai shi kansa Allah ma yaushe aka yi shi kaga tunda ka fara tunanin yaushe aka yi shi to ka shiga matsala kenan an yi Allah ko ya fara maka tunanin wani abun da kai ya ma kaza kaza abubuwa dai ga sunan bai kamata a faɗe su ba ka wayi gari kaga kawai kai anya ma wannan ko haka ne ma in ya gama da wannan sannan shigo da kai ta harkar ibada kullum baka da nutsuwa cikin ibadarka akwai mutumin da aka ce idan ya shiga ban ɗaki yayo alwala ya fito haka yake haka haka yana da ɗan zo fa yake ɗan tattakawa sai ma zai kauce wai kada wai kan najisa ta washi ya samu wasu wasu kenan da ya ga ruwa sai ma zai kauce ruwa yana fallasa sai shi ya samu sa najasa ce sai je koma akwai wanda in ya zo wanka hatta ka ganin ɗin nan in ya zo zai yi wanka fa sai ya sa ruwa yana ya hura ya wanke wanke wanke dan cikin farcen nan a goggoga a goggoga kunne sai an karkare an kankare cikin gashi haka haka ya sha zuwa nan gurin ina ta masa nasiha in ce masa ba haka ake ba sai ya je ya je ya je ce malam abin ya ki tafiya fa na ce to ka dora kanka masifa a ah, to haka ne mana ka je ka yi a haka Allah ya karba uban shi biya masa kuɗi ya tafi umra ya je addu'a wai dan ya samu waraka to da ya je dai mun ba shi addu'o'i tun da ya dawo dai ba mu sake haduwa ba ina je ya warke ne watakila <laughs> matsaloli waswasi akwai wanda ya ce mu yana alwala sau tara in ya zo asuba sai ya yi ta tara wani lokacin goma sha biyu saboda yana gamawa zuciya za ta ce mai kai ba ta yi ba fa ta karye akwai wanda ya ce wallahi kullum zai zo sai ya riga kowa zuwa masallaci a gaban salada ne zai zo ya kira sallah yana wurin alwala idan ya alwala yana shigowa masallaci yana zama sai ji kamar yayi bawali sai ji kamar iska ta fito ya tafi ya jaddada alwala ya dawo a tada sallah dan nafilan nan ma da ake baya iya yi a tada sallah an tada sallah ana cikin sai an yi raka a ɗaya biyu sai ji kamar fitsari ya digo sai fita ya ji jaddado alwala haka zai ta yi ta yi wala har jam'in karshe din nan sai yan jam'in karshe zai zo ya bi kaga ya zama masifa to waswasil khannas kenan yana fama da aljani khannas ya ta saba wasu wasi komi kai suka ji ba daidai ba kana yin karatu ko fatiha sai ce ba daidai kai ba haka sallah idan ka zo yi kayi raka a uku sai ce biyu fa kai ko lokacin ce ai hudu kai ma ko ka gama sallar ka daidai sai ce a ai fa akwai sujjada da baka yi ta ba ka shiga matsala da damuwa to kaga wannan ai sai da addu'a to wai me hikimar haka da ta sa shi shedani yake wannan yayin da kai kai ka gaji sai ka kai da ka hakura ma da ibada ka hakura ko ba gaba ne malam ka zo yin alwala sai ka yi su goma sha biyu kullum ai ba za ta yi ba ba za ka iya ba so daga ƙarshe ta dole ka kare ka gajiya kai tafiya ka to ya samu biyan bukata kenan to wannan shine alkhannas duk mutumin da yake da ciwon wasu wasi to ya haɗu da wannan matsalar kenan shine Allah ya ce allazi su fi sudurin nas wanda yake yi wa mutane wasu wasi a cikin zukatansu Allah ka raba ni da sharrin waɗannan minal jinnati cikin aljanu wan nasu da mutane